za ka iya faɗa mana waye daraftan ka to da farko dai assalamu alaikum warahmatullah na alwan wanda aka fi sani da alwan ke zango um, tambayar da kama akan cewa za ka iya sanin wani ne darakta na to darakta na dai sunansa suleiman bello izi shi ne darakta na na farko kuma har yanzu shi ne darakta kuma shi ne mutum da nake alfahari da shi saboda ya abubuwa abubuwan alkhairi da yawa wannan masana'antar tamu ta industry dan shi ya kai inda ya kamata a ce na je a yanzu E to gaskiya idan ba zan manta ba fina fina na gaskiya Allah sun kai goma sha daya yanzu wasu ana editing su wasu kuma sun fita kasuwa hmm, da suka fita kasuwa akwai mahaifiyata akwai sakar su sannan kuma akwai makaranta da sauransu ne to kamar yadda mutane suke ta yin zantuttuka cewa kai masoyin adamu ne kuma mutane suna ta munafurcin cewa har yanzu adamu bai san kamar ya can yake ne kasan su mutane ba a iya musu rayuwa adamu mutum ne wanda yake da harkoki da yawa wanda yake rikewa a hannunsa su don haka lokacin adamu ba lokaci ne wanda aka same shi a cikin sauki ba saboda yanayin ayyukan da suka masa yawa amma insha Allah ina ba wa masoyana maza da mata hakuri. in Allah da za nan da kwana kaɗan insha Allah za su gani tare da Adamu a cikin fim ko kuma a waka da haka ina ƙara ba musu yana haƙuri da su jinkirta mu ba wai Adamu bai san da ni bane ba ko kuma ina wahala a kansa ko na ba a ayyuka ne suka yi wa Adamu da haka dole sai na masa uzuri a Allah amma insha Allah za su gani tare da Adamu shikenan mm, to sannan kuma eh to gaskiya fim da na fi so a cikin fina-finai na gaskiya fim ne guda Suna fim ɗin jimmai saboda shi marubucin labarin jimmai wato sadiq ahmad ya yi rubutu mai kyau mai ma'ana wanda kowa zai karu kuma zai nishadantu kuma sannan zai ilmantu kuma daraktan fim ɗin ba kowa bane ba illa suleiman bello izi so gaskiya fim ne wanda na so labarinsa kuma yadda abu da aikinsa cikin jin daɗi da walwala da duk abin da aka samu alhamdulillah duk mun samu abin da ya kamata ce mun samu duk da ma dai wasu yan sinasai na fito a ciki to amma alhamdulillah ina alfahari da wannan fim na jummai dan gaskiya shine top one ina cikin fina daka da ke da su da kowa da kowa da Allah saurare mu akan jummai dan insha Allah ya yana fitowa kwana kusan Allah ya yarda